أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا 30 ga watan Rabiul Thani hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1444 wanda ya daidai da 25 ga watan 11 miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi kai kaifa mai mizan wato yadda za a yi mutum ya nauye ma'aunansa ina muke ma nan ba ta ai na shafin ne ba zai daidai ba a muna magana al'amalu kam farkon ina dinga bayan ba na ba irin na kuma yin sai na ke wannan na kula abun nan ba ta an zo latti ga abu kuma bacci eh ba wannan yana da mamaci eh ba ni kada abun ya kare amma na ma ga wurin eh ya ce ala ta'lam annal qur'an akhtar shafi'in yawmal qiyama baka san qur'ani shine mafi girman mai ceto ba wani wanda yafi hadari wajen ceto wajen darajan ceto ranar tashin alkiyama fa huwa hujjatul laka wa alayka qur'ani wato shi hujja ne gare ka idan ya kai aiki da shi kenan sai zama maka zai baka fa'ida au alaika ko kuma ya shaida kanka akan cewa ka kaurace masa ko baka koye shi ba ko baka iya shi ba da yawa mutane za su ga mutum yana ta kokari ya iya abubuwa kuma ya sa yayan shi masu iya amma shi bai iya qur'ani ba kuma bai damu ba ya shekara kuma an ba shi uzuri shekara arba'in ko shekara hamsin ko shekara sittin ba iya buɗe ƙur'ani ya karanta in aka buɗe mai aka ce ya karanta sunan surorin ma bai sani ba kuma har yanzu bai damu ba sai kuma an magana ce yana da wayo wani wayo gare ka bayan kuma ba kai wayan da za ka tsira ba lahira sheik abubakar aljazairi ce waye mafi girman zaluncin da mutum zai shi shine ya zalunci shi to mafi girman zalunci kuwa shine mutum ya yin tattali ya bari wannan ran ya je ya shiga wuta a lahira ban sani ba kwan gane mafi girman zaluncin da mutum zai yi shine zaluncin har ya kai ga mutum ya zalunci kanshi to zalunta kai kuwa shine mutum ya ƙiyin abin da zai samu ya yi sa'a ya je lahira ya shiga aljanna ya bari ya je lahira aka sa shi wuta idan mutum ya shiga wuta aka ce zai fama da masifu waɗanda masifu ne layu tasawwar fauka tasawurin insha duk yadda mutum yake tunanin sun wuce nan azaba ta farko shine rasa ni'imar nan ta aljanna da ya yi idan mutum ya je lahira aka sa shi wuta ya ga ni'iman da 'yan aljanna suke ciki shi kuma bai samu ba wannan asarar ni'iman nan za ta zama mai masifar da tun da yake jin masifa bai taba jin irin ta ba na nasiru da cewa in ma da za a ƙara mutuwa da wannan masifan ta isa ta sa ya mutu abu na biyu yadda ba zai ga Allah ba ta wa ta'ala rashin Allah zai tare shi kalla innahum an rabbihim yawma idhil mahjubun duk wanda aka yi mai hajabun nan aka tare shi ranar lahira ya san wasu sun ga Allah shi bai ga Allah ba Mun ta hal musiba na uku ridwan wannan yardar da Allah zai ce ma bayansa ya ce ku tafi ku aikata duk abin da kuka ga dama daga yau na yadda da ku sai shi kuma bai samu wannan ba masifa uku ba kama wannan masifa kowace ɗaya ta fi girman mutum ya rasa duk duniya da abin da ke cikin duniya kuma ga sha guda uku kuma ba abin da zai haifar da wannan shine rashin damuwa da littafin Allah dole ne mutum ya sani ya koya ya yi ya karanta ya aiki hasali ma sai da aka umarce mu da karanta littafin kafin a ce mu yi sallah innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan sau saboda haka wanda ya yi imani in dai an yi imanin dole sai ka karanta qur'ani in baka iya ba dole sai ka koya kuma wanda ya makara shine wanda bai fara ba dole ne sai ka yi kafin mutuwa ta tarar da kai ma yanzu to ka fara kafin ta zo in ma da baka yi ba ya zama na a tarar ka fara mutuwan ta tarar da kai in kai sa sai Allah ya saka kamar cikin wanda ya hijira bai kai garin ba amma ya mutu a hanya amma wallahi ina gaya maku wallahi al'azim babu wata hujja da mutum zai faɗi ma Allah ta tabaraka wa ala ya je lahira ya ce kwata kwata bai iya karatun Qur'ani ba bai rike komi ba sannan ko ya ce wai akwai wani dalili zai sha mamaki saboda haka wannan shine abin da dinsu sai yashfa'u laka aw yashfa'u diddaka ƙur'ani zai ma shaida ka ci moriyarsa kenan ya amfana ka amfana da shi ko kuma ya shaida saɓanin amfaninka fabadir ila musahabatihil yau ku ji don haka ka yi ƙoƙari tun daga yau da ka ji wannan maganan ka yi ƙoƙari ka abokatanci ƙur'ani ka same shi ka koya ka rika karantawa wa ni'mar sahibu yawmal ma. Madalla da ƙur'ani ya zama shine abokinka ranar tashin alkiyama in ka samai ya tsaya ma malam ka samu rawa buraida al'aslami radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi manzon Allah ya ce yaji'ul qur'an yawmal ƙiyama kan rajul shahib yaqulu li sahibihi hal ta'rifuni yace ƙur'ani zai zo ranar tashin alkiyama Kamar wani mutum wanda ba shi da jiki shine ashahib wanda baya da jiki siririn mutum mai kyan halitta ya kalli mutum ya ce ta'arifu ni hal ta'arifu ni ka san ni ana alladhi kuntu ushiruka layla ushiru laylaka wa azma'u hawajiraka wa inna kulla tajirin man tajara wara'a tijaratihi wa ana laka al-yawm min wara'i kulli tajirin yace ni ni ne wanda ya kasance ya hana ka bacci da daddare saboda kana so ka karanta ni kuma kana so ka haddace ko kana so ka rike ni ne wanda na rika sa ka ji kishirwa da rana kana ta fama saboda karatu yanzu nan in kai karatu ka dade ka dade ka dade ka ji sai ka ji makogoron ka ya bushe sai ka nemo ruwa ka sa in kana labari kuma bai bushe ko ya ya bushe baka neman ruwa za ka yi labarin awa biyu baka gaji ba in ka ɗauko ƙur'ani ka fara karanta minti goma minti ashirin sai ka fara gyangyaɗi saboda ran ne naka harun ran ka ya riga ya kangare in ana abun banza kana jin daɗi in ana karatun ƙur'ani ba ka so ka fara jin gyangyaɗi makogoron ka ƙaiƙai kunnen hakkunne ni na rasa ma abin da ya haɗa kunne da karatun ƙur'ani in hakkunne ƙaiƙai amma da bari ya da qur'ani ya fara ba da labari baya jin komi wani ya zo gaban wani imam imam na tsammani imam shafi ne ya zauna sai ce kai shi wallahi duk sanda ya zauna ana karanta qur'ani ko ana karatun ilimi shi kam sai bacci ya kama shi ya ji gaba ɗaya ya ji da kamar dai harun ni ban san na rasa yadda zan faɗi dabba haruna ya take na alaji bai nan ko alaji dabba wadda take mai bodore irin wadda za a zo in an je huda kamar shan to ai na kara ne kai kan ai ba za ka bulatanci ne ya take yawwa barakallah bijirariyar dabba in an zo huda da shi kawai kwance shi ka an ga alaji shi radda bai so ya huda aka zo huda ka tsula mai bulala kawai sai ya kwanta in an zo aka matsa mai sai ya ja galmai kawai ya cikin gona inda aka hude kaga nan tawaye ne nan nan to haka dai kamar haka take sai ba haka in ba tana son abin ba ta son abu kawai yadda ka ja ta da ya ce shi in ya zo ya ji ana karatu sai ya ji kawai bacci ya kama shi in menene ya ji bacci ya kama ce amma in ya fita waje sai kawai sai ya ji shi tangaram sai ya ce ai kai ba yadda za mu yi da kai saboda yanzu a jikinka ne kawai kake dan adam zuciyarka ta riga ta zama irin ta jaki wanda duk ya san auren jaki a ƙauye in ya zama aura in dai baka iya rike aura to ka sai ko kyauta ka bada shi tun da aura to ai kai na kai dan nan ne kai ka ban mu kawai mu ta magana mu <laughs> yare muke yi kai idan kuma ba haka ba wata rana a je da shi rafi ka tsutsula mai bulala a je rafi an san inda ake dukan shi ya kama hanya da ya ji an dokai a nan wurin zai kama hanya har rafi amma kuma a ji a ɗebo ruwan sai an zo gida da shi kawai malam sai ya goga su kawai jikin itace abin nan bai ya fasa su gaba ɗaya eh? ya fasa tulunan ko kuma wata rana a haushi in ya tashi kana tafiya da shi a hankali kana ɗan tsutsula mai bulala ya tafi sai surna na da gudu da kai cikin sarƙaƙiya eh to eh shi bari ba to ko kuma wata ranka zo dora mai kayan ya natsu sai daga kafafun shi gaba daya da rafka ma harbi ko kuma ya cije ka kwamri da <laughs> zauna <laughs> za ka ka samu wannan to haka rai kamar haka rai take ta waye gare ta sai kayi mata da gaske to saboda haka sai qur'ani ya ce masa saboda haka shine hana ma wannan wa inna kullu tajirin min wara'i tijaratihi kowane dan kasuwa yakan bi akan abin da ya kasuwanci wa anal yawma min wara'i kulli tajirin yau ina bayan kowane wanda yayi ya kasuwanci da ya amfani da ni wa yutil malik ai bi yaminihi walhul khul bi al sai a bashi mulki ta hannun damansa a ce ga abin da ka mallaka wal bishimalihi kuma dawwama a hannun hagu wa yudau ala ra'sihi tajul wiqar sannan a sanya mu mutum wani kambi na natsuwa ranar nan wa yuksa walidahu kullatani sannan a sa ma mahaifin mutum kuma ma kadiba saboda kai ka karanta ka taimaki mahaifanka sai a sa masu kwalliya kaya guda biyu la yaqumu lahumud dunya wa ma fiha wannan kwalliyar da za a sama mahaifan makarancin qur'ani sun fi karfin duniya ma da abin da ke cikin duniya wa ni ya rabbi anna lana hadha sai su tambaya su ya Allah ina muka samu wannan matsayin wa yuqalu lahumma bi ta'limi waladakum alquran saboda kun karantar da danku alqurani wa inna sahibal qur'ani yuqalu lahu yawm alqiyama wanda ke ya karanta qur'ani ya riƙe qur'ani ranar tashin alƙiyama za a ce masa iqra warqa ai fi darajati ka karanta kuma ka taka kai ta sama kai ta sama kai ta sama warattil ka karanta shi kama kunta turattilu fi duniya kama yadda kake karanta shi a duniya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin ma'aka matsayinka ya tsaya ne inda ka kai karshen ayar da ka rike wannan iyanan matsayinka eh, na ka in ka samu ka samu in baka samu ba shikenan ya yi haka na imam ya zo a tashi al'amalu samin a sadaka in kaddara Allahu lana al-baqa na'am subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقى وجملنا بالعافية اللهم اختم لنا بخير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين